Batun yin ƙaura taɓa rauniyar hanya abu ne da ya daɗe ya zama ruwan dare tsakanin al'ummar Najeriya da ma wasu ƙasashen nahiyar Afirka duk da cewa akwai masu yin ƙaura bisa ƙa'ida don neman rayuwa mai inganci a ƙasashen Turai da na Larabawa in ji masana a fannin. A baya-bayan nan matsalar ta ƙara tsanani ganin yadda alƙalman ƙididdiga suka yi nuni da cewa akalla 'yan Najeriya miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ne ke fuskantar ƙalubalen yin ƙaura ba bisa ƙa'ida ba a faɗin duniya kamar yadda kuma adadin ya kasance daidai da na 'yan gudun hijira a cikin ƙasar. kasar in ji wata babbar jami'ar hukumar kula da shige da fice ta Najeriya ACG Ngozi Odibo. It's on record that at least 1.3 million Nigerians are facing irregular migration challenges across the world. In the same vein, one of this number are internally displaced within the country. Kazalika rahotanni sun yi nuni da cewa babu wata ƙasa a nahiyar Afirka banda jamhuriyar demokradiyyar Congo da Somalia da ke fuskantar ƙalubale daban-daban masu tsanani ta fuskar yin ƙaura kamar Najeriya. A cikin shekaru goma da suka gabata gudun hijira na gajeren lokaci sakamakon rikice-rikice a cikin Najeriya ya rikide zuwa samun 'yan gudun hijira mafi girma na tsawon lokaci lamarin da ya dasa alamar tambaya a zukatan mutane na cewa menene musabbabi inda Malam Bulama Bukarti babban mai nazari a cibiyar Tony Blair take birnin London ya ce. To akwai dalilai da dama da suka sabbaba ci gaba da ta'azzarar wannan matsala na ƙaura ta barauniyar hanya daga Najeriya da ma sauran ƙasashen Afirka zuwa waɗansu ƙasashen musamman na Turai da na Larabawa. Daga cikin dalilan nan akwai rashin aikin yi da ma sauran damammakin rayuwa irin su damar ƙaro karatu. Sannan akwai rashin tsaro da yake ƙara ƙazanta a waɗansu ɓangarorin na Najeriya. Sannan kuma akwai illolin sauyin yanayi irin su munanan ambaliya ambaliya da fari wanda ke raba mutane daga gonakinsu da kuma gidajensu ya hana su zama inda suka saba zama kuma wani abu da ya sa wannan matsala ke ƙara kamari shine munanan ƙarerayin da ake wa mutane cewa idan suka ƙaura zuwa waɗannan ƙasashe da ake tallata musu to tamkar sun shiga aljannar duniya ne mazaunin ƙasar ingila kuma mai taimakawa 'yan gudun hijira su sami takardun zama ahmad muhammad ya bayyana fahimtarsa da matsalar yin ƙaura ba bisa ƙa'ida ba a gaskiya wannan tambaya tambayan game da masu bin barauniyar hanya su shiga kasashen waje ni dai a fahimta na na yi shekara wajen goma sha uku ina kasar turai kuma cikin ayyukan da nake yi shine aiki da 'yan gudun hijira ina taimaka musu su samu takardun zaman su har su ma su zama abin da allah ya za su zama a rayuwa yanzu komai yana ƙara wuya a nan ƙasashen turai Zaki ki ga mutum ya bar kasansa ya zo kasar turai ya yi wajen shekara biyu uku bai da takardun zama bai da komai shi bai yi gaba ba shi bai yi baya ba kullum cikin ko boyewa yake wannan ma kin ya danganta akan ma shekarun nawa idan kai yaro ne sun fi taimaka ma idan kuma kai ba yaro bane kin ga kai komai zaka yi da kanka sannan kuma daga wani kasa ka fito duk suna duba irin wayannan abubuwan shin kasan da ka fito kasa ne wanda aka sani cewa suna cikin wani masifan tashin hankali ne ko kuma to abin shine gaskiya Najeriya ana cikin wani yanayi ba zuwa ƙasar wani hanya gaskiya ba abu ne wanda ni zan ba wa mutum son shawara a yanzu ba tunda idan kika duba labaran da ake ta yi yanzu ma ko su ma kansu suna neman yadda za su yi da 'yan refugees da asylum seeker. A wani bangare kuwa babban jami'i a hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya barista DS Babbo ya ce. Abin da nake zato za a yi a nan za a duba bangare biyu ne. Na farko akwai masu shigowa daga kasashen waje zuwa cikin Najeriya. To akwai kuma 'yan Najeriya masu ficewa zuwa kasashen waje babu takardu. Akwai dalilai da yake sa su suke wa'annan tahiye-tahiye ko babu takardu ko da takardu wato ficewa ƙasa zuwa neman karuwa ko wani abu ba wani abin haram ba ne matsalar da ya zama in za ka fita kana da takardu da ya cancanta kar ka je ka wulakanta kada rayuwa ka salwanta in baka da abin a can a magana na rashawa da wayansu abubuwa ba sa barin gwamnatin ta fiskinci abin da ya kamata su yi su wayan wayannan samaren su samu abin yi a yadda za a yi su zauna nan ƙasan a bangaren neman mafita kuwa Malam Bulama Bukarti ya ce. To hanyoyin da za a bi domin magance wannan matsala shine a magance matsalolin nan da na lissafo a baya da ma waɗansu wanda suke ta'azzara wannan matsala. Gwamnatoci su matsa ƙaimi wajen samarwa matasa aikin yi da kuma magance illolin wato sauyin yanayi kuma su magance rashin tsaro su samar da zaman lafiya. Sannan lalle ne gwamnatin Najeriya ta haɗa kai da gwamnatocin ƙasashen da ake tallatawa matasan nan wajen ci gaba da wayar da kan matasa a kan illar wannan tafiye-tafiye da kuma hatsarin da ke kunshi a ciki. Alƙalman ƙididdiga sun yi nuni da cewa a yanzu akwai sama da mutane miliyan uku da ke gudun hijira a cikin ƙasar nan sai miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai galibi ba su dawo gida ba waɗanda suka kasance 'yan cirani da 'yan gudun hijira a wasu ƙasashe sai kuma 'yan gudun hijira da masu neman mafaka a Najeriya dubu saba'in da hudu. Kazalika sama da 'yan gudun hijira dubu ɗari uku 'yan Najeriya ne ke a Nijar, Chadi da Kamaru. su ma suna jiran a dawo da su gida. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya.